الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata ashirin ga watan shida shekara ta 1435 hijiriya wanda ya dace da ashirin ga watan hudu shekara ta 1000 da wato hudu miladiya za mu ɗora kan karatun da muka saba muna gabatarwa annan masallaci mai albarka na ihya sunna a cikin birnin kano a kofar nasarawa littafin ahkamul jana'iz wa bid'a ma na Sheikh Nasiruddin Al-Albani Allah ya masa rahama kamar yadda muka faɗa yau da ikon Allah da dasa. za mu ɗabbaka karatun da muka karanta a satitikan da suka wuce shine wankan gawa da kuma yankali kafani da naɗe shi mamacin so muna da fatan Allah ya sa mu samu wadataccen lokacin saboda lokacin gajere ne na masu rikodin to amma dai in lokacin ya ba mu sai mu yi su guda biyu in ba mu samu dama ba sai mu yi wankan gawan sannan za mu ba da dama sai a yi tambayoyi wataƙila ko akwai abin da ya kuya bai bayyana ba don ya zama wankan gawan ta fita fili kwarai da gaske a gurguje idan na ku iya tuna ci abin da muka karanta na farko dai wajibi ne idan mamaci ya mutu a yi masa wanka a matsayinsa na musulmi mun faɗi dalilai da hujjoji ba sai mun maimaita ba sannan mun karanta cewa ana so a lura da abubuwa kamar haka idan an zo wanka na farko a wanke mamaci sau uku yanzu din za mu yi a aikace ku gani a wanke mamacin sau uku sannan wankin ya zama wuturi mara old numbers haka ya zama ko dai uku ɗin idan akwai bukatar a kara ya zama biyar ko bakwai a iya yi kawai misalin mamacin da ya yi haɗarin mota duk jikinsa ya samu jini da datti da ƙasa da jini aka tono shi a cikin ƙasa kura makamancin wannan sai aka ga wanki uku ba zai isa ba to a iya masa sama da uku ɗin, malamai sun yi bayani akan haka sannan ana so a cikin wanki shi ɗin a haɗa da magarya za mu ɗauko magarya mu nuna muku ita ku gani in ba a samu magarya ba sai a amfani da wani abu makamancinta ko makwafinta shine kamar sabulu da wani abu makamancin wannan sannan ana so a wankin ƙarshe na uku ɗin a haɗa da turare mana a zuba turare a cikin ruwan da za a wanke mamacin amma na uku ɗin shi ma yanzu za mu yi aikace insha Allah idan akwai kafir shi ma akwai kafir ɗin insha Allah ta'ala za mu kawo shi sannan na biyar idan mace ce sai a warware kitsanta to ba za ne mu buga misali akan mace din ba dan babu ita a nan kusa kuma za mu yi wa namiji za ku gani insha Allah da kuma taje kai idan mamacin yana da tarin gashi to sai a taje masa kai idan mace ce za a yi wa kan nata irin kalabaɗin nan na mata a ɗaure nan a ɗaure nan a daure gashin a da shi uku sai a abin nan da sauran sai a da shi baya sannan ana so a fara da dama bangaren damun mamacin shi ma dai yanzu zamu insha Allah ta'ala da kuma gabban alwala sai an fara wanke gabban alwala sannan a fara wankan gaba daya maza su wanke maza mata su wanke mata sannan kuma ana amfani da wani tsumma ba a so shi mai wanke gawan ya sa hannunsa mu ratan a jikin mamacin a'a ya dan rufe hannunsa da wani abu ko ya sa tsumma ko ya sa irin hand glove din nan da yanzu shi ma za mu kawo shi wato ya safar hannu da ake sa ko ta roba din nan wanda za ku gani sannan kuma an wato an so cikin abubuwan da za a kula da shi a tsabtace mamacin sosai a wanke shi ta tas kada a bar shi da wata dauda kuma ba a so a nuna wata kyama wajen wanke shi la'alla zai iya yiwa a jikinsa akwai dauda ko akwai najasa da take fitowa ko na makamancin wannan to duka dai a yi kokari a wanke shi din saboda wannan shine wankan karshe da za a yi masa a duniya zai koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala na farko za mu ɗauko gawar ko gawa gawa a suna ba gawa a aikace ba eh muna fatan Allah ya sa mu cika da imani da ake da bukata yan uwana shine don Allah wannan aikin kowa ya iya shi ba wai sai mun zo mun karanta mun ji shi a matsayin wa'azi amma kuma a yi mana mutuwa gobe mu kasa yi ba za ku gani ba wani abu ne mai wahala ba abu ne mai sauki kwarai da gaske muna so kowa ya zamanto wakilin sunna kuma ya zama wakilin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wannan aiki Allah ya datar da mu um, bismillah ah. yawa to bismillah yanzu kamar gagawa nan za mu fara tun daga ɗauko ta ɗin ya ya kamata a ɗauke ta ita gawar ɗauke wannan a saurara da Allah a saurara a saurara juya can ta juya juya kanka can can kowa ya zauna za ku gani ai babu babu wata matsala yanzu kaddara misalin wannan bawan Allah Allah ya yi masa rasuwa idan an zo ɗaukan gawa abin da ya fi kyau don a mutunta gawan a kimanta ta ba mutum ɗaya ne zai ɗauke ta ba ba mutum ɗaya ne zai mai ba zai ɗauki ita wannan gawa ba ya kamata a samu mutum biyu ko ko mutum uku waɗanda za su ɗauke ta don ya fi mutunci sai a samu mutum ɗaya ta kafaɗar samu mutum ta ƙafa sa mutum ɗaya a tsakiya to bismillah sai ku ɗauko shi a'a can za ka koma yawa shi to bismillah misalin wannan ita ce gawa ga ta an ɗauko ta sai a ɗora ta akan teburi za a wanke ta a matso da ƙafafuwanta a matso da ita yawwa da matso da ita dai yawwa to jama'a gagawa na an kawo yanzu abinda muke da bukata shine da ya kamata a ce an kwabe shi to amma dai ba zai kwabu ba yanzu kam <laughs> ko ba ka bane ba amma abinda za a fara yi shine me a ainihin wato kwabe ta ita gawar to ba za a kwabe shi bane a gaggauce ba a nitse ya kamata a ce an kwabe shi da sauransu yanzu mu ɗauka mun kwabe shi ko yawa mu dauka cewa mun kwabe shi to ba za a bar gawa bane tsirara kamar yadda muka faɗa ya kamata a lulluɓa masa wani abu a nan a ba mu tawul a zauna sai na buƙaci wani abu duk ku zauna idris wannan wannan shine misalin tawul ɗin da za mu yi amfani da shi wajen lullube gawa wannan idan namiji ne kenan tunda iya al'auran namiji mughallaza zaɗin daga cibiya ne zuwa ina zuwa gwiwa to sai mu yi masa haka sai mu lullube nan gurin kaga mun lullube iya al'aura mughallaza zaɗin duk gawan da zaka wanke ta zai yi kyau yanzu mu da nan taburma ne idan akwai tebur ko akwai wani abu mai tudu to zai fi daɗin yin wankin sosai yanzu kun ga mun lullube to ko da kwabe shi ɗin aka zo to ba za a kwabe shi ne haka tsirara ga baki ɗaya ba za a lulluɓa masa tsumman sai a sa hannu a haka yanzu misalin ga hannuna na sa sai in kwance wandan kun gani ma bana ganin al'aurarsa ina kwance wandan in na kwance haka sai in zare wandan haka ko ba ka bane rigar ita ma aka kwance aka kwance sai a zare ta ta tafi haka to yanzu nan ka ga mun rufe to saura kayan aikin da muke nema malam muna da buƙatar sabulu ina sabulu jama'a ga ga ga ga sabulu ga sabulu wani misali ne muka faɗa ga sabulu da zamu wanke gawa amma da sabulu da magariya duk ɗaya ne a da tunda babu wannan sabulun to shine ake amfani da me da magarya ana amfani ne da ganyen magarya ga ganyen magarya nan wannan shine ganyen magarya ga wanda ba su da sabulu wannan abin ina fata ana fahimta shi za a saka a cikin ruwa a murtsike shi yana da amfani sosai wajen tsabtace wajen tsabtace jikin wa jikin mamaci sannan kuma malamai suka ce yana taimakawa wajen daɗa tsare jikin mamacin da riɓewa da wuri in akwai wannan magariyar ba sai an sa sabulu ba idan ba magariya sai a yi amfani da sabulu idan da sabulu ba za a yi amfani da magariya ba amma don saboda abin da ya zo a hadisi za a sa wannan magariyar ne ga ta an kawo to amma yanzu tun da akwai sabulun bari mai amfani da sabulun kun fahimci wannan ko jayyid to sannan an ce ba a so mamaci idan za a wanke shi a sa hannu mubasharatan ma'ana a sa hannu directly wajen wanke shi yana da kyau a sa wani abu a rufe hannun dan kada a taba najasa ko kazanta to muna da buƙatar wato safar hannu wannan ita ce ta zamani wanda suna ce da ita irin hand glove din nan ko to yana da kyau duk mai wankin gawa a samu wannan in ba a samu wannan ba sai a samu tsumma to amma tunda akwai wannan din sai a yi haka sai a haka kun gani kaga cikin sauƙi kenan yanzu duk abin da zan taba a nan gurin hannuna bayi da matsala ba zai taba najasa ba da an yi ma cirewa zan yi ko idan ya taba ma sai in sai a cire wannan kenan ga kuma ɗayan shi ma yawwa sai a saka shi haka yawwa kun ga ya shiga ko to kaga da wannan za a yi amfani wajen me ko ina zan iya cuccuɗawa a jikinsa idan mun zo wajen tsarki ma za ku gani to wannan shine abin da ake da bukata mun samu sabulu mun samu wannan magariya ko da yake duk abu ɗaya ne sai kuma kafur da ake so a sa ina kafir jama'a wannan shine ake ce da shi kafur ko da hausa ma haka ake ce da shi da larabci ma wannan shine kafur to wannan abu yana da amfani kwarai kuma yana da tsohon tarihi da asali eh kanshi ne da shi wannan to ana so idan an zo wanke mamaci a wanki na uku sai a murje shi a faffasa shi a zuba ko a sashi haka za a ga ruwan yana kanshi ko shi ko turare to amma malaman suka ce shi wannan din ya fi a kan turaren to turaren ma dai shi ma ina jin akwai shi masallacin iyawu suna ba su yi ƙasa a gwiwa ba sun kawo komai ga turare inda za a bukata za mu zuba to sai abu na gaba da ake da bukata shine inda za mu zuba ruwan da za mu wanke mamaci shine bokiti to shi ma akwai bokiti gabo kiti na misali kalas kalas ga kiti wannan za mu zuba ruwa da za mu wanke mamaci da shi sai kuma kofi da za mu rinka zubawa to shi ma dai ga kofi ko ba ka bane ba to sai yana da kyau a samu mutum biyu inda hali mutum uku hudu ma suna iya gawa wanka amma yanzu za mu yi amfani da mutum biyu ɗaya yana wankewa ɗaya yana zuba me yana zuba ruwa to kun ga komi dai ya kammala ko sannan ruwan da ake so a wanke mamaci idan da hali inda dama in lokacin sanyi ne to ya kamata a sa masa ruwan zafi idan kuma lokacin zafi ne sai a sa masa ruwa dai tsakatsaki ba ruwan kankara ba duk kun fahimci wannan ko tayi to da riwaya ta zo shine da farko bayan ka kobe mamacinka ka cire masa kaya abinda za ka fara yi masa shine ka yi masa tsarki a yi masa tsarki don ila akwai najasa ko wata ƙazanta a jikinsa to idan an zo yin tsarkin nan ba a ganin al'aura jama'a kada a buɗe al'auran mamaci kada wani ya zo ya wani mamaci wanka tsirara haka ba a yi to ya za a yi to yanzu za mu yi fara yi masa tsarki sai ka ka ajiye bokitin ka a nan gurin to sai ka zubo min ruwa ni yanzu kun gana sa hannuna idan ya ga dama sai ya rinka zubo min ruwa to kun ga yanzu ina masa tsarki kenan an gani ina masa tsarki kenan ka gani bana kallo shi ma mai zubawan baya baya kallo yawwa to sai kuma kasansa to sai kai masa ka kai na kafan mana ina fata na fahimta na ce ai ka san da yake ba gawar gaskiya wani to akwai bukata a wanke duburarsa ko na yi haka ne don samu daman sa hannuna ta nan ko ba ka bane to shikenan kaga yanzu na daga nan to sai kuma shi ma ya rinka zuba mun ruwa yanzu ina wankewa na ina wankewa na ina wankewa na zan ta wankewa sai inda na ga bukata ta kama idan har akwai watakila kazanta zan iya ɗaukan wannan sabulu ba ni sabulu in saka in cuɗa da shi ba laifi ba ne don kayan masa tsarki ka sa sabulu wataƙila akwai najasa ko bayan gida ko na makamancin wannan to kafin nan akwai abin malamai suke cewa wala Allah akwai mamacin da yake yana tattare da ko jini a cikinsa ko kuma yana gudawa ina fata na fahimta ko yana fitar da wata kazanta ba laifi kafin a fara yi masa tsarki a ina a matse cikin haka a rinka dan danna cikin haka kun ga yadda nake dinnan ana dannawa eh, duk abin da ke cikin cikin su zai rinka fita ta ta duburansa ana dannawa ana dannawa ana dannawa ana dannawa ana dannawa kun fahimci wannan watakila yana da ciwo a kunnensa ko kuma ana gudun ruwa zai iya shiga cikin kunnensa ko ya shiga cikin hancinsa in ana masa wanka ba laifi a iya samun yar auduga a tukuikuya ta haka sai a toshe nan gurin a toshe nan gurin a toshe nan a toshe nan dan an zo yi masa wanka kada ruwa ya ta shiga ba wajibi bane amma in ana gudun ruwan zai iya shiga ya yi masa illa sai a toshe ina fatan muna fahimta to yanzu mun gama tsarki to an ce a fara yi mai alwala yanda kake yin alwala haka za ka yi masa ya ake yin alwala na farko sai in ɗauki hannunsa haka shi mamacin sai in fara wankewa bismillah iya nan zan wanke yanzu gashi ana zuba mun ruwa ina ina cuccudawa ina wanke iya nan na gama sai in ajiye masa hannunsa sai in dada dauko wannan tunda shi hannun ba al'aura bane a iya ganin sa a fili a wanke nan a wanke a wanke na wanke iya nan gurin sai kuma bayan an wanke hannu alwala me ake yi wannan ba za a ƙara mana tsawon shi ba bayan an yi wannan sai a sai kuma me sai kuskuren baki sai yanzu ba haka sai in buɗe bakinsa sai yanzu ba sai in dan mummurza an gane sai in dan mummurza in dan mummurza ina dan gogoge masa haka bakin sannan dan sa a hancin in dan jawo in dan yi haka in dan zuba ma'ana dai kuskuren baki kamar yadda aka saba na gama kuskuren baki daga kuskuren baki sai me sai wanke fuska ko to sai a zuba mun ruwa sai in masa haka yanzu ana zuba mun ruwa zuba ruwa yanzu ina wanke ina wanke masa fuskarsa in cuccuɗa in gyaggyara haka na wanke masa fuskarsa sai abu na gaba ya kamata ya ce in wanke masa hannunsa to sai a zubo min ruwa in wanke haka ka wanke iya har zuwa gwiwan gwiwan hannu kana wankewa wannan alwalar mara ɗaiɗai ma ta isa ba sai an yi sau uku uku ba kun gane haka nan ma zo in wanke nan gurin yanzu gashi ina wanke hannu na gama sai kuma in masa shafar in masa shafar kai sai in dago kan haka sai in shafa sai in dawo da shi sai in gyara masa kunnensa in shafa kunnensa na gama sai kuma in dawo ainihin wato kafarsa haka sai in fara da kafar dama ga ruwa nan ana zuba mun sai in wanke iya gwiwan ko iya idan idan idan ainihin sawu na wanke sai a zubo min ruwa kuma du in dada wanke nan gurin ina wankewa ina wankewa kaga na gama masa alwala to sai abu na gaba shine wannan kan to shine zan wanke shi kuma sau uku wannan kan gabaki daya to sai in masa haka haka ba laifi ko gawace za ka iya mata haka ka gane to sai in sa a zuba mun ruwa zuba mun ruwa a kan shi to sai in wanke kan gaba ɗaya yanzu kun ga kan gaba ɗaya nake wankewa duka kan ina cuccuɗa sa ina wankewa sai na wanke shi sau uku yawon wanku tas saboda shi kai in na zo ba sai na raba shi gida biyu ba wajen wanke shi yanzu na kammala da kai na gama kun fahimci wannan to wajen wanke shi ɗin. idan na ga dama na iya masa a haka in na ga dama na iya kwantar da shi amma kusan a haka zai fi sauƙi sai dai wannan ɗin da yake mai rai ne shi yasa ga ya tsaya amma da bayi da rai ɗin dole sai an tokare shi yawwa yanzu abin da zan yi shine wankin farko zan fara yi mun fara wanki na me na farko to zai zubo mun ruwa zan raba jikin gida biyu ka gani nan na raba shi gida biyu nan bangaren dama kenan yawwa kamar yadda manzo Allah ya ce ayi wa yarsa Zainab a fara da bangaren dama sai a wanke nan bangaren dama har kafa to yanzu yana zubo mun ruwa sai na wanke haka in dada wankewa hannun din da na wanke sai na dada wankewa duka muna wankewa yana zubo mun ina wankewa yana zubo mun ina wankewa kan gani na yanzu na wanke nan gaba ga ɗaya kafan nan wannan ita na iya yin haka koma ya kwanta haka yanzu kaga na wanke na rabi kenan ko sai ya dada zumo mun ruwa in dada wanke nan gurin karkashi kenan ko yawwa sai nan na iya yin haka rage shi in wanke wannan kafar idan ka so ka iya yin haka sai ka dago wannan tsumman sai ka jefa shi haka kaga ka rufe al'aurar to sai a zubo maka ruwa sai ka wanke shi sosai ka ciccuda ina sabulu dan kar ku manta ni a matsayin kamar ina amfani ne yanzu da sabulu ga sabulu a hannuna ina ta cuccudawa tun wankin farkon har wankin kan ma duk da sabulu ga sabulu na. ana cuccudawa ana cuccudawa ina wankewa yana kumfa kenan yanzu kai kuma kana zuba ruwa ana zuba ruwa ina wankewa kaga na gama da wannan yawwa to akwai wani wurin da ban wanke ba shine mazaunarsa ta baya to sai a yi masa haka sai a juya shi haka a haka a gani yawa yana da rufin haka to sai yanzu zira hannuna ta nan to ana zuba mun ruwa kenan kaga yanzu da masa haka kaga zan iya wanke ina Dubararsa kenan ina wanke ta ina wankewa ina wankewa shi kuma yana mai zuba mun ruwa kana yi kana kana zuba ruwa sai in dawo da shi haka kaga na gama da nan ko yawa sai abu na biyu shine ɗaya bangaren to sai in dada dawo da shi haka in tashe shi in na ga dama na gada ma kuma in wanke shi a kwance din to sai a zuba min ruwa ga sabulu na ina diddirzawa ina diddirzawa yanzu ku dauka wankin kumfa ne kun gane wanki ne na kumfa yanzu nake na sa sabulu in ɗage kafar hannunsa haka har nan hamatarsa a diddirje kar a yi kyama a wanke sosai a cuccuɗa shi a wawanke a wawanke a wawanke haka to sai in daɗa kwantar da shi haka sannan daɗa tahowa in sa hannuna a nan haka gashi nan ana zuba mun ruwa ina ina cuccuɗawa ina diddirzawa sannan daɗa ɗage kafar haka sai in ɗauko wannan kar ka buɗe mai al'aura sai ka rufo haka ka gani yawwa sai ka daɗa cuccuɗawa kana mai wawwankewa kana mai wawwankewa sosai haka to shikenan kun ga na gama da wannan to akwai dan saura kasansa ta nan la'alla to shi ma sai in daɗe masa me sai in yi masa haka haka shi kenan ina mai rufewa sai in sa hannuna in diddirza in diddirza in diddirza kaga kenan to wannan kenan idan kun lura yanzu nan masa saɗi ɗaya duk jikinsa da kumfani saboda wannan ruwan kawai na ɗan ƙara kumfani to sai mu zo kuma na ɗauraya shi ma dai the same thing sai mu fara wankewa yanzu wanki na biyu kenan muke kun fahimce ni wanki na biyu muna diddirzawa idan har wankin farko sabulun bai wadatar ba to ma iya ƙara sabulun a wanki na biyu din ba an fahimta to yanzu ana ana daddaure shi a zubo min ruwa kawai ana zubo min ruwa ina tawo wankewa ina tawo wankewa ina tawo wankewa in sake daga nan gurin shi ma a kwara ruwa sosai yawa saboda yana shin ruwa na gama daurewa sai in tashe shi haka haka in rike shi a haka sai a zuba mun ina ɗaurewa gadon bayansa ina ɗaɗɗaurewa to shi ma na gama da wannan site ɗin da dai sai in daɗa zubo ruwa in ɗage hamatarsa haka ana mai zuba mun ruwa ina wankewa ina wankewa hanna taho nan kafarsa in daɗa ɗagawa shi ma in ɗaure shi sosai ya ɗaurayu ina mai rufe masa al'aurarsa ina kula kada a bayyana masa al'aurarsa an gama sai kuma in dawo da shi haka sai in sa a zuba mun ruwa ina mai rufe al'aurar a zuba mun ruwa in ci cuɗa sosai in ciccuɗa sosai amfanin ka ɗora shi kama akan teburi irin wannan musamman wanda yake la'alla ko da za a samu irin na karfe wanda ruwa yana gangarewa haka ko irin fayaf fayaf haka dinnan duk ruwan da ka wanke shi kurin yana zubewa ne a ƙasa idan kuma ma dai a ƙasa ne ana yi ruwan ana kore shi to yanzu ka gana gama wannan to sai wanki na uku na ƙarshe a ɗauko kafin yanzu ga bokitinmu nan a cike da ruwa ga kafin ko sai yanzu zage kafin ɗina haka ya kamata a ce an nike shi don ya zama to ya yi ƙanana sai mu zuba sai ka gauraya shi a ciki ga kafar ɗinmu mun zazzage mun zuba yanzu za ka ji ruwan yana ƙanshi to wannan kan ruwan kafir din to shine kuma za mu sake zuba masa kamar yadda muka yi wannan to za ga jikin yana da kamewa yana da kyau ruwan yana daɗa sa mai kanshi a jikinsa duka haka za mu zuzzuba wannan ruwan kafar din ko kuma turare idan babu kafir la'alla ba a samu kafir ba to a ruwan ba laifi ba laifi a ruwan za a iya zuba wannan turare haka a feffesa a feffesa kun ga ina ta fesawa zai dan yi kanshi haka wannan mai turaren ba zai cutar ba saboda ana da bukatarsa kuma daman dole a samu maiko a cikin me a cikin turare to yanzu shikenan sai mu sa sai mu wawwanke shi muna zubawa mu dawo nan bangaren shi ma mu daɗa wankewa kamar yadda muka yi na farko idan kai masa haka to ka gama da shi ka gama wanke shi abinda za ka yi don ka samu sauki wurin da ka wanke shi din sai ka canja wurin tunda yanzu abin da ya faru za mu zo kuma gaba ta gaba shine na sa masa likafani na sa masa me likafani to yanzu mun wanke shi anan kaga wurin akwai jika ko to me ya kamata mu yi sai mu yi kama kama mu ɗauke shi sai mu ajiye shi to saboda ɗabi'a ta ɗan adam da gajiyawa irin tamu wataƙila akwai abin da na manta a cikin wannan bayani na zan ba ku dama ku tambaya yanzu akwai wani abin da ba ku gane ba a wankan gawa kafin mu shiga likafani a daga hannu ɗaya bayan ɗaya na'am da kyau tambaya mai kyau ya ce to yanzu mun yi na namiji ne to mace fa da wankan mace da wankan namiji duk iri ɗaya ne Allahumma illa in ita mace ne sai an tsefe gashin kanta yanzu wannan kaddara mace ce to kafin a kawo ta mu wanke ta ya kamata iyayenta mata su yi mata su tsefe kanta ya zamanto kan nata a tsefe yake misali mace ce wannan ya shari'a ta ce a yi sai mu kama gashinta ta nan bangaren nan bangaren dama sai mu haɗe gashin mu ɗaure shi sai mu daɗa kama nan bangaren shi ma mu ɗaure shi ko ba nan ma za a samu wani ba sai mu ɗaure shi kaga ɗauri ɗaya ɗauri biyu ɗauri na uku idan gashi yana da tsawo sai mu tattare shi gaba ɗaya mu zuba mata shi a gadon baya amma galiban matanmu na yanzu a yi haƙuri fa to ko da suna da gashi Allah sa albarka yawa to wacce Allah bai sa tana da gashin da yawa ba da ka daure nan ka daure nan ka daure nan tunda babu abin da zaka mayar bayan sai ka bar mata shi haka ina fata ana fahimta yawa to Allah ƙara yawan gashi Allah sa albarka to wannan kenan kaga in mace ne abin da kawai zamu yi mata kenan sana abu na biyu kamar yadda aka faɗa mace ce za ta wanke mace yanzu wannan abin da muka yi duba yadda ne ta tattaba jikin wannan yaron kaga bai kamata a ce namiji Shi ne zai zo ya sa hannunsa yana ta taba jikin mace ba ai bai yi ba Allahumma illa babanta ko ba ka bane ba wannan zai iya wanke ta idan babu fitina an fahimta in babu fitina shi ma uban in babu fitina to ya iya zuwa i wanke ta in kuma zai iya jawo fitina lalle dai a nemi yar uwarta mace ta wanke ta wannan kenan to sai me kuma na'am malam dangane da daurewa na'am na'am na'am na'am ai shine abin da za a yi kalabadin za a yi dama mu ma nan idan mun zo daurewa wannan kalaba ne a daure nan a daure nan ba za a yi mace kitso ba za a taje kan na'am malam Kada a kawo mun tari kurin ayi tambaya directly saboda time na'am malam na'am yayi kyau tambaya mai kyau yaya mamaci mai tarin gashi dole sai ruwan nan ya ratsa gashinsa gaba daya ayi ta zuba ruwa ba kuma sai an yi mai aski ba idan da misalin a ta dalilin wankan an ciccire masa wani bangare na gashi a jikinsa to idan an zo za a sashi a likafani sai a mayar masa gashin kansa misali watakila ya yi hadari ne dan yatsansa ya balle an zo wankewa sai ga yatsansa a gutsure ko wani part na jikinsa a balle to ya za idan an gama sai a sa masa kayansa a cikin likafani ya tafi da shi na'am malam ban ji ba wannan yana tambaya ko da mamaci ba baligi bane sai ya rufe al'aurarsa yana da kyau a rufe al'aurarsa don ko da karamin yaro ne ai ba su a ga al'aurarsa yana da kyau na'am malam na'am wanda ya mutu ya kone kamar misali wanda ya fada cikin wuta ya kone ya za a yi masa wanka wataƙila duk inda ka taba jikin barewa zai kaga wannan tambaya ce mai kyau to ya za mu yi sai mu ɗauko ruwa yayyafawa za mu rinka yi ana yayyafawa haka shine wankansa yayyafa saboda idan mun taba sabule jikin ya kone ya kumbura so za a yi masa wanka ne ta hanyar me yayyafa masa ruwa ban ji ba wanda ya accident jikinsa ya gudu tsire gaba daya ya zama pieces ya zama gudu tsire ya zamu yi haka dai za mu tara shi wuri guda shi ma sai mu me mu yayyafa masa ruwa mu yayyafa mu tabbatar mun jika shi lalle an samu wannan me ruwa dai ya taba jikinsa ta yanda ba tafiya zai yi ba ba yi masa wanka ba na'am na'am ya yi kyau idan mamaci jikinsa akwai datti sosai za a iya sa soso ya halatta a sa soso a dirje shi sosai babu laifi na'am da cido na'am an wanke fuska yi da aka zo alwala babu kuskuren baki da shakar hanci akwai kuskuren baki akwai shakar hanci kuma mun yi na'am na'am na'am wannan audugar da aka sa masa da ita za a kai shi har kabari ko za a iya cire ta a za a iya cire ta tunda babu buƙatar a tafi masa da ita za a iya cire ta a sa shi a kabari haka na malam Na. wannan tambaya mai kyau irin masu askin banza <laughs> wallahi ka kyauta irin masu askin banza irin mutum wanda ya mummunan aski din nan wanda annabi ya hana shi a kwashe nan a kwashe nan an bar tarin gashi a nan sama aski irin wanda na ba musulmi ba ya mutu kun zo za ku yi masa wanka a haka za a tafi da shi masa wanka a tafi da shi a haka eh ko dan ya je tarar da abin da ya aikata Allah ya fi masa amma ba laifi tunda abu ne wanda yake na mukhalafa na shari'a a iya sa almakashi a gyaggyara gashin a mayar shi normal a tattara gashin idan za a sa shi alkafani a mayar masa kayansa abun ne shi kun ga wani hadari ko ka zo ka mutu da wannan askin ka tafi gaban Allah Allah ya kiyaye mu na'am malam ya yi kyau wannan yana tambaya ya halatta a sa masa gajeren wando in ba sa tsumma ba ya halatta idan babu tsumma a sa masa dan gajeren wando a wanke shi da gajeren wandon idan an gama sai a zare gajeren wandon amma matsalar gajeren wandon za ta bayyana shef din al'aurarsa ko ba haka bane amma yanzu kaga in wannan tsumman ne mayafi to za a iya daga shi za a iya sarrafa shi amma yayin da babu za a iya sa masa gajeren wando a wanke shi da shi sai a zare shi daga baya na'am malam ya kasance wankan za yi biyar ko bakwai na karshen ne kowanne zai zama ya yi kyau wai idan za a yi in dalili ya kama za a yi wankan biyar ko bakwai misali to na karshen ne za a yi wannan ɗauraya eh za a yi ta wanke shi ne da sabulu ana cuccuda saboda dauɗa da datti da ke jikinsa da jini la Allah in hadari yayi na karshen shine za a sa masa wannan turare da kuma kafir na'am malam to idan miji ne zai wanke matarsa ko mata za ta wanke mijinta ah, to su ma sai a rufe al'aura ɗaya eh, kwarai da gaske idan miji ne zai wanke matarsa shi ma ɗin ai akwai kunya ko ba laifi tun da ba wani illa ba ne sai ya sa a mayafi ya lullube al'aurar ya wanke ta haka ai ko miji ne ya buɗe al'aurarsa ƙararra matar tana gani ai bai yi ba haka ita ma matar za ta wanke mijinta sai ta rufe kuma galiban wankin ba fiye yi mutum ɗaya ba dole ka nemi taimakon wani sai dai inda larura na amala yadda aka rufe namiji za aka rufe namiji in za a wanke shi haka za a rufe ta ita ma mun faɗa cewa kamar al'auran mace ta fi na namiji kauri to idan mace ne yana da kyau sai a haɗu tun da kirjinta ko ba ka bane sai a yi mata haka sai a ƙara hadda iya kirjinta nan gurin ko ba ka bane ba ba laifi amma kar ka manta yan uwanta mata ne za su wanke ta ko da ma dai ba su rufe kirjin ba suka rufe iya nan to wannan dai yayi na'am na'am malam bismillah na'am bangare na dama na'am na'am yayi kyau wannan yana tambaya kamar yadda aka yi wannan wankan sai da aka raba jikinsa gida biyu aka yi dama aka yi hagu to ya halatta kuma a zo a wanke shi ga baki ɗayansa ya halatta wa ma yuradu min al-ghusl al-i'aba haka ibn rushd yace abinda ake damuwa da shi na wanka dama a gama jiki amma dai in bin sunna ne tsantsa inda hali yana da kyau a ne a raba jikin nasu gida biyu amma da a ce wani an wanke shi ba a raba jikin gida biyu ba wanka ya yi ba laifi Na. Na. Na. Na. tambaya mai kyau mutumin da ya mutu ta hanyar accident jini ya ki tsayawa yi ta zuba yi ta zuba yi ta zuba yi ta zuba to za a iya bayan an masa wanka a ɗauki bandeji a liƙe don a tsaye da jinin ba laifi za a iya yin haka dan saboda jinin zai iya bata wannan likkafanin kaga tambaya mai kyau na mala Allah ma albarka kai na ji daɗin tambayoyin nan kun ga ana fito da abubuwa fili ko shin wankan nan akwai wata niyya ne ana yin niyya babu wata niyya niyyar shine ɗauko bokitin nan da kai ka da mamacin ko ba ka bane ba wannan ta sa ya kamata na yi tsokaci dangane da abin da ake na cewa wai akwai karatun wankan gawa yanzu tun da na fara kun ji ina wani karatu kun ga baki na yana wani tasbihi ko wani zikiri ko wani salati ko ya madidi ko ya wane ne ba a yi ya kamka ya ilu ya damda ya ilu ya sarma ya ilu ya wane ne babu wani karatun wankan gawa babu a wanke shi kurum haka annabi ya koya mana kuma haka ya kamata mu yi saboda kar a zo a dauke abun wani abu ne na barazana a ce wai ba za ka iya ba ko na ba to me ne wahala a ce wannan kowa ya zama malami a kai zai iya wanke gawarsa na'am malam na'am mun yi wannan a karatu ba ka zo ba dan uwana wannan yana tambaya wai an wanke gawa sai an yi wanka man gasala mayyitan falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda annabi yace wanda ya wanke mamaci sai yayi wanka wanda kuma ya ɗauke shi alwala mun tattauna a karatun mu cewa wannan umarni ba na wajibi ba ne ba dole ne sai kayi ba amma in kayi ɗin abu ne wanda yake mai kyau wasu malamai suna nufin ka tsaftace jikinka ka wawanke ba dan kuma saboda abin da ka iya tattabawa a jikin mamaci na'am malam na yayin da aka zo za a binne mutum wannan yana tambaya sai aka rasa wani bangare na jikinsa kamar hadari yayi mun zo mu wanke sai muka rasa wani dan yatsansa na tsakiyar na ashe ya gutsure babu haka zamu tattara shi mu sa shi tunda babu amma in mun samo shi sai mu dauko mu jefa shi cikin likafanin sai mu nade shi na'am malam ya kyau kaga tambaya ya hukuncin zobe da haƙorin makka sai a zare zoben ba za a bar shi da zobe ba a cire hakorin maka kuma ba zai ciru ba za a iya cutar da shi sai a wanke a bar masa kayansa idan kuma zai ciru to a zare shi na'am malam na'am to kaji wannan kafir din da aka yi amfani da shi shine tun asali zamanin annabi a'a suna ne yayi iri ɗaya amma sinadarin ko kuma kamfanin da ya tsara shi ko yadda suka tsara suna ba su da kamfanin da zai yi masa haka amma dai sunan guda ɗaya ne ina fata ana fahimta sunansa kafir wancan ma kafir ko da a zamanin da din ana samun aya suna da sabun sabulu kaga mu ma yanzu iyaye da kakanni muna da sabulun salo yanzu kaga ba daidai yake da imperial ba ba daidai yake da joy ba amma dai sunansa sabulu na'am malam na'am yaya magana yanke farce ba sai an yanke masa farce ba ba sai an yanke masa farce ba ba a so a ciri wani abu bayan mutum ya mutu a balle wani abu a jikinsa a zubar a hada masa kayan sai tafi da kayan shi na'am saboda girman kan saboda gashi wannan yana bukata a wanke shi a wanke shi ko wankan janaba in ka lura in ka zo wankewa ai sau uku ake wankewa to shi yasa ake so a wanke shi sau uku na'am da tijo wannan tambaya mai kyau akwai mutanen da ake samu la'alla haƙorinsu yana da datti lokacin da suke raye ba sa wanke haƙori ba laifi za iya sa wani abu da za a ƙara tsaftace haƙorin ba laifi ko a sa misalin hannu a diddirje ko in akwai itacen asuwaki a goggoge dai a cire daudar a rage wannan ba laifi akai ba na'am na'am mamaci idan yana da gashin mata ko gashin mara mun ce kar a cire masa komai na amala. idan yana da gemu da gemun da kan za a hada duk a diddirje a sa ruwa har gemun a taje gemun a jashi sosai ya fito fili don ya tafi da suna Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaimin Allah ya masa rahama lokacin da ya zo yana kwance bai da lafiya aka ce za a aske masa gemun saboda yanayin ciwon da yake tattare shi Ya ce la alƙal'laha illa bi lihiyati la alƙal'laha illa bi lihiyati la alƙal'laha illa bi lihiyati ce wallahi ba zan gamu da Allah ba sai da gemuna wallahi kada a yanke min gemuna wallahi ba zan haɗu da Allah ba sai da gemuna kuma da dogon gemun sai gamu da Allah ka tafi da sunna yafi na'am na'am kamar mace mai gashi da yawa ita ma sai an wanke sai an wanke tas kwarai da gaske sai an wanke gashin yawon ku tas an tsabtace shi sannan a yi wannan ɗaurin da aka faɗa na malam wanda aka gama wanke shi sai da aka gama wanke shi za a sashi alikafani ko an sashi alikafani kawai sai aka dan ruwan kashi yana zubowa ko kazanta zai iya faruwa to sai an sake wanka a'a a dauko abun gogewa a goge a wanke wurin shikenan ba sai an maimaita wannan wanka ba na'am wani za ka iya da cuta a na'am na'am na'am wanda ila sai an zo yi masa wanka aka gane yana da cita ko ciwo kamar akwai wanda aka samu an zo yi masa wanka sai aka samu bangaren jikinsa ta jikin cikinsa ya ruɓe ya rube naman ma zagwajewa yake to nan ma sai an dirza an zuba ruwa a'a abin da za a yi shine sai a dan yayyafa ruwa a gurin haka inda auduga ko na abu a sa a dan gogoge a gogoge a dan yayyafa ruwa abin da za a yi masa kenan na'am na'am na'am na'am na'am na'am lokacin da aka zo masa alwala wannan za a iya amfani da wannan gulab na hannu i kwarai da gaske saboda za ka kuskure masa baki za ka shaka masa ruwa a hanci wataƙila majina za ta iya fitowa ko kuskuren bakin wannan ba zai cutar ba ai eh ba zai cutar ba da shi za ka yi amfani ba za ka fara taba mamaci ba sai da wannan a hannunka da ok to wannan yana tambaya yanzu tun da muka fara wankan nan da guda ɗaya muka yi amfani watakila da shi aka yi masa alwala da shi aka shaka ruwa da shi aka shaka hanci za a iya canjawa in yayi datti za a iya buɗe shi a cire shi a canja a saka ne a saka wani sabo ba laifi na'am kai ne na karshe da kyau kaji wannan yana cewa wanda ya mutu a cikin ruwa sai an masa wanka kwarai da gaske ai lokacin da ya fada ruwan bai fada da niyyar wankan gawa ba so idan an fito da shi za a masa wannan wanka na addini wanka na me na sunna ina fatan muna fahimta to sai me kuma akwai wani abin da ya buya akan wanka yan uwa kafin mu wuce na amala. wai za a iya ɗora mutum a kan fo a mammatsa cikinsa don kar ya bata wurin wata kila ba laifi in an ga za a iya rike shi a ɗora shi a kan fo ɗin a matsa cikinsa a fitar da kazantar ba laifi ba ne a cire kazantar a zubar na amala. idan ba a samu wannan safar ba mai za a yi amfani da ita sai a saka leda ko a saka tsumma ba laifi nam Wannan yana tambaya shin mutum zai ba da wasici idan ya mutu wannan ya masa wanka? Ya halatta ya ba da wasici in ya mutu ya masa wanka. Me wannan littafin a hakamul jana'iz da muke karantawa Sheikh Nasiruddin Albani da zai rasu ya ba bada wasici yace da makocinsa da ɗansa su za su yi masa wanka so ya halatta ba laifi bane ba na'am malam wai akwai abin da yake karya wanka babu wani abin da zai karya wanka babu shi na'am malam na'am kamar yadda yake a kwance kansa a kudu kafarsa arewa ba laifi ba laifi duk yadda aka yi masa wanka sai dai idan an zo yi masa sallah sha'anin zai sha bamban dan zamu kawo misalin a sallah din ma yadda zamu ajiye makarar wa alaikum salam to mata suna so su tambaya sai su yi haƙuri ban san ta yadda zan iya haɗuwa da su ba su rubuto bayan sallah sai a rubuta bayan an kira sallah na'am kaga tambaya mai kyau kamar inda mamaci ya mutu ana karancin ruwa yaya za a yi masa wanki ukun nan tunda ana karancin ruwa sai a masa koda wanki ɗaya ne tunda babu ruwa to ba ku yi tambaya ba ku ce to inda aka zo kuma babu ruwan da za a yi masa wankan gaba ɗaya ba ko ba ka ba sai a yi masa taimama shikenan ma ja'ala alaikum fid din min harajin millata abikum ibrahim an fahimci wannan to wannan a takaicen takaicewa shine bayani akan wanka ya fito fili ko to kaga tambaya mai kyau wai ana zuba ruwan zamzan wajen wanke gawa babu inda nasi yace in za a wanke gawa sai an ɗauko ruwan zamzam an zuba amma wasu suna amfani da shi saboda ruwa ne mai albarka su yi tabarruki da shi su zuba dan neman albarka amma ruwan zamzam a zuba a jikin mamaci a wanke shi baya cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ayi kuma ba a yi wa manzon Allah da wannan ruwan zamzam ba ina fatan kuna fahimta to amma wasu na yi ne dai kawai dan dai neman ko lada ko neman wata falala da wanda aka wanke shi da ruwan zamzam da wanda ba da ruwan zamzam aka wanke shi ba wanka duka yayi ina fa kuma takallufi a ce sai an sa ruwan zamzam din ma zai iya jawo ya zama bid'a dan shari'a ba ta lazumta a yi haka ba kamar shahada na'am akwai wata shahada da mutum idan yi ba za ta yi mana za ta yi mana wanka ko ko akwai wata shahada mun yi bayani wace shahada ce za a yi wanka wace ce ba za a yi mai wanka ba wanda ya mutu a filin daga filin yaki shine aka ce ba za a yi masa wanka ba wanda ya mutu da ciwon ciki ko wani ya kashe shi wannan za a yi mai wanka na'am mutumin da ya fada ruwa jikinsa ya riɓe mun yi bayani akan wanda jikinsa ya rube yayyafa masa ruwa za a yi na'am wajen wankan za a shimfida taburma ko a ƙasa yana da kyau a shimfida taburma don girmama mamacin akwai abin da kuka manta ba ku tambaya ba a ina ya kamata a yi wankan a banɗaki? ko a falansa ko a ɗakinsa yana da kyau dai inda za a yi masa wankan ya zama yana da mutunci yana da daraja an kimanta shi idan ban ɗaki mai tsafta ne ba laifi ba kamar irin ban ɗakuna na zamani za ga wanka ake yana da tsafta za a iya masa wanka a ciki ba laifi idan kuma ana ganin za a iya kawo shi tsakar gida ko a kawo shi falansa a cire kafet din a yi masa ta wannan da ya fi kwarai da gaske amma ban ɗaki da ake bayan gida ake fitsari a gurin cikin datti yana wari a sa mamaci a wanke shi a wannan wuri kamar akwai kazanta kwarai da gaske saboda su masu mai wanka za su iya cutuwa shi ma kuma ba a girmama shi ba na'am ga wata tambaya mai kyau idan mutum uku suka kone a mota aka kasa gane gangan jikin kowa daga cikin su yaya za a yi musu wanka ga dai gangan jikin nan amma ba a gane wannan kafar waye ba wannan kafar waye wannan kafar waye ba sai a yi ijtihadi a yi kokari a rarraba su wannan ga kafa ga hannu wannan ga kafa ga hannu ga gangan jiki in za su rabu in kuma ba za su iya rabuwa ba a haɗe su wuri guda ga baki ɗaya a yayyafa musu ruwa a yayyafa musu ruwa a ɗebe su a zuba su a cikin likafani a naɗe a sa su a cikin kabari kai ne na ƙarshe ba sa kanwa da kyau Ka kaga tambayin suna da kyau ko me amfanin kanwa a hausa wajen wanke abu fitar da datti idan har babu ainihin wato magariya ko babu sabulu a iya amfani da kanwa din dan saboda ana amfani da ita ne wajen me fidda dauda fidda datti amma yanzu an samu ci gaban da ba sai an saka ainihin wato kanwa ba abinda muka faɗa ne daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi na kuskure kun tutuma harshe Allah rangwanta mana mun san wannan abu ana ɗauka minti hamsin kawai suke bamu so wani sati idan mun zo zamu zo mu yanka likafani da na mace da na namiji sannan zamu da ko gawar mu shimfiɗa babban likafani sannan mu zo mu shimfiɗa shi a naɗe shi a ɗauko makara a ajiye shi sai a yi sahun sallah sai a masa sallah sai a masa addu'a subhanakallahumma wa bihamdika illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ba Allah ya masa addu'a Allah ya yafe masa